Kalangu, studio Kalangu. barkamu da warhaka da fatan kun wuni lafiya ga kanun labarin. Dangance da bandancin da ke wakana babban birnin ƙasa ana gudanar da ayyukan kakkaba a cikin angoyin da lamarin ya fi kamari, haka gwamnan yankin ya mai bayyana yau da sahi. manyan jami'ai da likitocin kiwon lafiya na ƙasar Nijar na amfana da wani ban horo a nan yame domin ba da kyakkyawar kulawa ga masu ɗauke da cutar sukari diabetes. Bayan kun sha labaru kamar kowace ranar Litinin za ku ji mu da Juju Goje Maimuna Gazibo bisa ga laifin mallakar arziki ta haramtattar hanya wanda kundin shari'a na ƙasar Nijar ya tanadi hukunci a kansa. masauraro yau muna litinin sha biyar ga watan yuli 2019 gunguma man ɗantani ke gabatar muku da labarun ga kuma yanda suka kasance yan kwanakin bayan nan kai farmaki sata da awon gaba da mutane ake gani a cikin angoyi daban-daban na birnin yame a cewar gwamnan yankin yame majalisar yankin mai kula da batun tsaro crs wadda ta tana da wato dukkan sassan jami'an tsaro ta zana shimfiɗar wuraren da za su wato fafutukar kuma ana gudanar da kakkaɓa ga kalamun gwamna hassan isaka karanta. le conseil régional de sécurité a déjà Tuni Majalisar Tsaro ta jiha ta tantance wuraren da ake aiwatar da ayyukan ta'asa kuma ana kaiwa samami dare da rana yayin da ake kama mutane. Bayan bincike ana sallamar waɗanda ba su da laifi, waɗanda ake zargi kuma ana nufar alƙalin jamhuriya da su. Tuni aka garkame waɗanda aka samu da laifi wasu kuma sun tsere. Bincike na ci gaba da gudana. Ba za ni kawo duk wani misali ba domin kar a samu cikas wajen binciken. Idan lokaci ya zo za a sanar da al'ummar ƙasa kamar yadda ya dace. A halin yanzu ana bincike a cikin unguwanni saboda haka nake kira ga mutane da su kwantar da hankulansu sannan kuma su cewa wasu yankuna misali centur Vert. Karfafa kasancewar harabar sa ido ga shige da fice a cikin yankin kasar niger da DST wada ke a samakka iyaka da kasar Algeria batun da ya haɗa wato magabatan ƙungiyar OEM da mahukuntan yankin Agadas kenan a ranar Alhamis. Muhammad Nur Ahmed, wakilin OEM na yankin Agadas ya yi wa wakilin Musa Mamman ƙarin bayani. Za a yi wani gini inda za a saka na'urorin zamani domin tantance mutanen da aka yi rijistar sunayensu. Hakan zai ba da damar kula sosai da sha'anin tafiyar bakin haure da kuma shige da fice na mutane da na dukiyoyinsu har ma da kai da kawo na al'ummar ƙasa na garin Asama makka mai iyaka da alsheri a duk wata muna samun akalla bakin haure dubu ɗaya da ke ƙetaro iyaka su zo a samakka inda kungiyar oem ke shirye domin ta kawo musu gudunmawa saboda haka muka ga ya dace mu taimakawa hukumomi da jami'an tsaro da ke wurin da wannan gini da kuma waɗannan kayayyaki domin su kula sosai da kwararar bakin haure. baiwa ma'aikatan kiwon lahiya mahimman hanyoyin makaman aiki da za su ba su damar wato su baiwa masu cutar sukari jabet masaniya da za su ba su domin kula da cutar tasu shine manufar wannan babban horo da ake gudanarwa a nan yame wanda kungiya mai zaman kanta ONG Forum Sante Niger Forsani ta dimunta kwararrun malumai da jami'an kiwon lafiya 60 da suka fito cikin yankuna takwas na kasar Niger ne ke amfana da wannan horo. sumana Shina, yama Dr. Muhammad Sani Aminu tambaya sai ce. muna so mu ƙara ma juna ilimi ga wannan doktorori da wannan ƙananan likita da muka gayyato su samu ilimi don su kula da kyau da masu diabet cikin jahohinsu muna so hallo mu ba su wani ilimi bisa kan yadda za su ba masu diabet wani sani wanda zai sa su samu su ma su kula da diabet kinsu su kansu kamar menene girman wannan cuta a Niger to lalle wannan cuta a Nijar kama a duka duniya ita ce cuta ta biyal cikin mutanen da suke da rashin lahiya da cikin mutanen da suke mutuwa a nijar muna da kashi hudu da digo uku na duka manyan mutane daga shekara ashirin zuwa sama wanda suke da diabet amma kashi saba'in na masu diabet bisu san ba suna da diabet Muhammad Sani Aminu kuka saurara. Gungun shawari na 'yan farar hular tilaberi a ranar Asabar ya yi furuci bisa ga tasirin dokar taɓaci da kuma gine-ginen da ake zartarwa albarkacin sallar jamhuriya da tilaberi za ta karɓar bakunci a cikin watan Disamba mai zuwa. Ga fasarar cikon bayanin da alzuma mun kaila yama wakilinmu Aziza Sumu inda ya ce. Ana kashe-kashe a cikin jihanmu na Inates an kashe sojawa. dan shi ne munka taru farar hula munka ce iko gwamnati da ya kamata shi ya kula da mu da famikinmu da kayanmu ya kamata ya canza salo abin da suke yi da ana kashe kashe kin nan ya kamata su kula da population kinmu ne muna roko ga gwamnati a fannin tsaro ya sa mu a cikin tsaro da ba a kashe kashe a cikin jihar mu da duka Nijar duka abin da ya kamata kowa a dama da kowa gwamnati da mu duka muna son jihar ne dan shi ne magana ga duk da muke na gyara muke nema dan fara fula nan dan ƙasar Nijar Metir Lirwana Abdurrahman tunasarwa ce ya fita daga gidan yari da ke daikai na jihar Tilaberi ranar Asabar bayan ya kwashe watanni goma sha biyu bisa ga aikata laihin cin zarafi ga dattijon jujoji ya wato 'yan mintutuka kaɗan bayan masa ya isa a tilabiri domin ya yi godiya ga dukkan wa'anda suka masa ɗawainiya a yayin zamansa gidan yari ga fasar ya ma wakilinmu Abdullahi Mumuni. Idan akwai waɗanda suka wahala ta dalilin kamun da aka yi muna su ne waɗanda suke talabari da suke ɗaukar ɗawaine mu ba dare ba rana su je su dawo. Don haka ne da na fita na yi amfani da wannan dama domin zuwa a nan talabari domin na ce musu sai wata rana kuma na gode musu ina godiya. Abdullahi Mamudu ne ya naɗo muna rahoton maimakon Abdullahi Mumuni. Shugaban kwamitin tsarin sallar kama in kama ta Desambar 2019 Hamadu Sule Adamu ya kasance a Tilaberi domin zura ido ga ayyukan da ke gudana a cikin garin a cewarsa ya gamsu da yadda ayyukan suka soma bari dai mu saurare shi. Abin da ya kawo mu shine da muka je muka gani santiye satom satom su ya wuce ma wata da suka fara aiki a hanyuka da ya kamata su yi sai mu shi alhamdulillah aiki yana ci gaba direktar na satom na tambaye shi ya ce aeroport ma in allah da nan zuwa sati mai zuwa za su hara aiki nan wajen satom komi na tahiya daidai nan Sitina na tribune ko wasu jini-jini na laka su ne suke kadawa in sun kare za su hare mun duba mun gani kaya duka da ya kamata su yi aiki da shi duka suna nan sauran shantiye ma ba su hare ba amma kayan da ya kamata su yi aiki da shi duka kayan suna nan sai mu ce alhamdulillah muna ji zan mu aiki tare kamar inda ya kamata A wani fanni kuma gungun cingiyoyi domin kawo haske da kuma nazarta kasayin kuɗi rotab a ranar Asabar da ta shuɗe ta shirya wata haɗuwa canza ra'ayi tare da kafofin labaru ƙungiyoyin 'yan farafula da zababbun wakilan al'umma na garin bisa ga batutuwan da suka ratayu ga ma'udin ko menene manufar haka ga bayanin da na ruwa tasau yama wakilinmu musa mamman. mafarin wannan haɗuwar shine samun tattaunawa da wakilai na yankin kamar 'yan jarida wakilai na bariki da na gargajiya domin magantawa bisa matsalolin jagoranci tabbatar da adalci a akan shangali da kuma soke waɗansu shangali. Na yi la'akari duka waɗanda suka yi bayanai sun miƙa kira dangance da duka waɗannan matsaloli wasu ma sun miƙa buƙatoci bisa hakan musamman ma adalci a kan shangali. Abin da muke jira shine kowa ya kawo gudunmawarsa domin a cimma guri dangance da duka waɗannan batutuwa da suka shafi al'umma. Matasa da hamsin na kudancin Sahara ta nafiyar Afirka haɗe da ma 'yan ƙasar Nijar sun taru a nan yame ranakun bakwai zuwa takwas ga watan Yuli a yayin babban taron tarayyar Afirka inda suka tattauna a kan ma'udin mayar da yankin Sahel tsanwa matasan Afirka sun ɗau alkawalin kokowa da ababuwan cikas da suka dangantu da canjin yanayi a kammalawar wannan taro da Ƙungiyar raya da Afirka Rezo de la Renaissance Africaine et de la Diaspora ARDN ta shirya wannan matasan sun ɗau alkawalin kokowa da ababuwan tikas da suke rataye da canjin yanayi a yankin Sahel da kuma cikin nafiyar Afirka. Baza koli mai lakanin sati guda na Afirka 100 bisa 100 Made in Africa wanda ya gudana daga ɗaya zuwa bakwai ga watan Yuli a nan Yame albarkacin babban taron tarayyar Afirka a cewar wada ta ƙirƙiro tsarin miliyon 608 aka samu na saide-saide wato yau da sai dai Rukayatu Abdurrahman ta yi wa Madam Rabi Arzika tambaya ga fasar kalamun da ta yi. A wa binciken da mun kai na ƙididdiga ba lallai ba ne mu samu jamilar abun da aka sayar ba, amma dai mun samu ciniki na wajen miliyan ɗari shida kuma mafi yawancin abun da an ka sayar shine kilishi shine abun da an ka sayar da yawa da kuma kayan mata da cuku da kuma mutanen da sun ka kawo kayan sayarwa daga kasashen waje waɗanda su nasu ba mu san jimillar kuɗin da sun ka samu ba amma dai abin da nake so ku gane rumfuna 'yan Nijar ne da an san kayan su ko da ba su zo ba sun aiko kayayyakin da dama an san su a gaya tare da radio fara'a lamba 93.3 zangon FM a tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba 97.5 zangon FM a birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba 97.5 zangon FM a Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba 96 zangon FM. Studio Kalangu. Da fatan kuna gamsuwa da shirye-shiryen namu, kamar yadda muka saba kowace ranar Litinin a cikin rahoton na musamman za ku ji bayanin da Juju Goje Maryama Gajibo Maimuna Gajibo za ta mana a kan batun tara dukiya ta haram wada a ƙasar Nijar doka ta tanda hukumci a kai. Balkisa Hamidu ta firanta da Juju Goje Maimuna Gajibo Asumana Shina ya shimfiɗa muna shigar rahoton Rakiya Arimi ɗauke da fasara. Mallakar arziki ta ta hanya laifi ne da ayar doka mai lamba 130 da mai lamba 134 na kundin shari'a na Nijar suka tanadi hukunci a kansa. Duk wani ma'aikacin gwamnati da ya azurta kansa ta haramtattar hanya zai fuskanci daurin gidan kaso na watanni uku zuwa shekaru goma sannan kuma malamin shari'a da ake kira UCA zai iya karbe dukiyarsa a saida a kuma zuba kudaden a baitulmalin kasa. Malamar shari'a Goje ga zibo Samun arziki ta haramtacciyar hanya dokar da ke da lamba 2000 da goma da goma talatin ga watan maris na shekarar dubu da goma sha bakwai ta ɗau mataki laifin samun arziki ta haramtacciyar hanya daga mutum yana da wata dukiya ko kuma yana cikin wata rayuwa ba tare da shigar kuɗin shi ta tabbatar da shi ba misali majista kuke albashinku ya kai dubu ɗari biyar kuma ba ku gaji wani arziki ba a matsayin majista ba a yarda ba ku yi kasuwanci kuma kuna cikin wani arziki da ya hiye miliyan biyu zuwa uku ba tare da kun iya tabbatar da shi ba gaskiya akwai ma'aikatu da ke da albashin dubu ɗari uku amma in gidan masu arziki ne shi wannan an tabbatar da arzikinsa amma kai ma'aikaci baka gaji komi ba kana cikin wata kyakkyawar rayuwa baka ce ba wani ya baka ita kuma baka ce gado ne ba wai albashin dubu ɗari biyar gare ka amma rayuwar miliyan uku kake a wata baka kuma ce bashi ka ɗauka a betalmani ba yaya ake gane mutum ya ya mallaki arziki ta haramta ta hanya. Kuna cikin gari, kowa na ganin ku, kuma an san kawai ɗan sanda kuke. Kuna yawo cikin v ya kamata a binciki manyan ku, balle in kowa ya san labarin ku. Ba ɗan masu arziki kuke ba, ba ku ci wata ƙwambala ba, ba ku ɗauki bashi da za su tabbatar da wannan rayuwar taku. Doka ta ce muddin duka laifin suka ratayu a kan ku kukan iya yin kurkukun wata uku zuwa shekaru goma, kuma za a tilasta ku na mai da dukkan kuɗaɗen da kuka sata isa ga ofishinku ko ma a limka kuɗin su biyu. Wani hanyoyi ne ake bi wajen karɓe dukiyar wanda ya mallaki arziki ta haramtattar hanyar? Muddin kuna da abubuwa kuma ana tuhumar ku akan iya amshe su ta hanyar ma'aikatar kotu kuma mutumin ya ɓoye kayan nashi in alkalin gwamnati ya gano inda suke za a amshe su a saida su a zuba su a asusun gwamnati. Mun sauraro abin da ya sauka kenan amma kada ku shagala bayan ku sha labaru da zabarmanci da faransanci za ku ji muhawar studio Kalangu wato bisa ga mau'idin wanda yake shine cutar sanyin kashi dalilan sakamakon da kuma waraka nafisa adamu sirfo ita ce ta jagoranci wannan shiri a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu a madadin dukkan wanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na kudan badan da arlit malam mamman gungu ke muku sallama a futa lafiya Ku saurara shirye-shirye Istiduwa Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiduwa Kalangu ina so kuma ina yadawa.